Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za mu leƙa jihar Borno inda rundunar tsaro ta dakile ayyukan 'yan fashi da makami. sai kuma zanga-zanga da al'umma garin Bingi na jihar Zamfara suka ƙara yi na neman kare lafiya da ƙadarorinsu. Daga jihar Kano kuma muna da rahoto kan haramta amfani da mutum-mutumi da teloli da masu sayar da sutura ke yi na tallata sana'o'insu. Kamar kowace rana Alhamis Zainab Babaji za ta shigo da rahoto na musamman Abdulwahab Muhammad kuma ya gabatar da labarin wasanni amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce raguwar da aka samu a baya-bayan nan na sabbin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a turai gaba ɗaya ya kawo ƙarshe. Daraktan hukumar WHO a yankin turai Hans Klug ya faɗa yau Alhamis ɗin nan a wani taron manema labarai a Copenhagen cewa adadin waɗanda suke kamuwa a ƙasashen yankin hamsin da uku ya yi tashin goron zabi da kashi goma cikin ɗari a makon da ya gabata. Clark ya danganta karuwar da karuwar cakuduwa da tafiye-tafiye da taruka da kuma sassauta dokokin cakuduwar jama'a wanda ya ce yana faruwa ne a cikin yanayi mai saurin canjawa bayyana karuwar nau'in delta na cutar corona virus mai saurin yaduwa wani yanayi ne da yake sake ta'azzara a yankunan da aikin allurar rigakafin yake tafiya a hankali yayin da sama da kashi sittin cikin 100 na gaba ɗaya mutane suke jiran akalla allurar rigakafin covid guda kuma tare da sassauta dokokin yin tafiya da cakuduwar jama'a Klong ya yi gargaɗin cewa nau'in Delta na cutar coronavirus zai mamaye yankin Turai nan da zuwa watan Agusta mai zuwa. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa musguna da Beijing take yi wa 'yan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe talatin a sassan duniya. Musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar bakuncinsu suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. ta. rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle boyewa tsarin cana na takurawa 'yan guhuru yayi nazarin hanyoyin da cana ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta rahoton wanda na haɗin gwiwa ne da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Access society for central asian affairs da hukumar kare haƙƙin 'yan guhuru suka haɗa ya bayyana cewa akalla kasashe 28 a faɗin duniya na da hannu dumu-dumu a cikin cin zarafin da China ke yi wa 'yan guhuru tare da kasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a matsayin waɗanda suka fi kowa laifi. A ranar Laraba da ta gabata Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru ashirin a Afghanistan. An gano rukunin waɗanda suka nemi shirin bizar baƙi ta musamman waɗanda suka yi aiki a matsayin masu fassara da tafinta da kuma waɗansu mutane da suka taimaka mana da ke cikin haɗari su da iyalansu suna da zaɓi na a sauya musu wuri a wajen afghanistan kafin mu kammala janye sojojinmu nan da zuwa watan satumba domin kammala aikinsu na bizar baki ta musamman mataimakiyar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka jalina porter ta faɗa wa muryar amurka yayin tattaunawa ta wayar tarho a ranar laraba da ta gabata mataimakiyar mai maganan da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ki ta yi karin haske kan wace ƙasa ce za ta zama ta uku da za ta tsugunar da 'yan afghanistan din masu neman bizar bauta ta ce saboda matsalolin tsaro za mu takaita yawan bayanai da za mu sanar na adadin yawansu da wurare da kuma lokacin gudanar da waɗannan ayyukan Majalisar Dokokin Amurka ce ta kirkiro shirin na ba da bizar ta musamman ga 'yan Afghanistan a cikin 2009 don samar da kariya ga 'yan afghanistan masu fassara da ma'aikatan ragi da jami'an tsaro da sauran waɗanda suke da alaka da sojojin amurka da ayyukanta A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya lamarin da ya sa al'ummar garin Bingi da ke karamar hukumar Bangudu sake gudanar da zanga-zangar neman hukumomi su dauki mataki. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi na dauke da karin bayani. A jiya da safe ne su waɗannan mahara suka shiga ƙauyen juyi da ɗorayai a nan yankin Bengi inda suka harbe mutane shidda suka kuma tafi da matan aure da dama kamar yadda mazaunin yankin ya bayyana mani. ni kabiru nije kawai dinki ne sun ka zaka juyi da ɗoruwai mutum ya kai shida wanda sun ka halaba sannan akwai duk waɗanda sun ka kashe kuma sun dauke mace ta ashirin wadda sun kai daji da ita matan aure. ko mutanen gari ba samu dauki ba. lokacin duk an sakan kan wasu sun kasuwa wasu kuma suna daji. a da rana suka zo. a da rana sun ka zo misalin karfe goma na rana zuwa sha biyu jiya wasu na kasuwa bungudu da benji sun tafi kuma benji an ka hana ta ci duk wasu sai suka ka tayo bungudu. Su a suka hana. Jami'an tsaro da an haka sojoja sun ce kowa a koma a gida a saura latu da sun kaji an kai jami'an tsaro dingi sai sun koma sun karbi ƙauyuka suna suke mutane suna huda daji da bisashe da masu noma a kashi suna halbi. Wanda ka an halba bai halbuwa. Kamar wanda na ci maganin bindiga ko? bai eh, waɗanda ci maganin bindiga an sai a ce a sai da mashin sai a ce a tun kuɗi shi. Yaya jami'an tsaro ba? To jami'an tsaro yanzu akwai wasu da na zo nan tashin abu bakin titi sun ka ce za a ba su hanya su wuce za su can dajin an ka daga musu da sun ka sun ka shakona sai sun ka tsaye da motoci sun ka dawo sun ka ce hanya za a buɗe wa mutane su da tashin su ko mata da san maza sun ka ce to ba su yadda ba sun ka tsara hanya nan suna hasa wuta sai sojoji sun ka zo sun kama bugun mata su su buge su mata su buge su. shi ma wani matafiyi ga abin da ya bani labari ina da kan hanya ta ta zuwa sokoto mun kawo wani gari da ake ce mata sha'abu ina ganin kilomita biyar daga garin bango sai ga cincirin da mata da kanana yara da tsofaffi da matasa sun tara mm-hmm. hanya suna kona tayu akan hanya kuma sun hana kowace mota wucewa ko fitowa daga sokoto ko fitowa daga zamfara babban dalilin su shine cewa jiya tun karfe goma na dare ake kashe mutanen su kuma sun sanar da jami'an tsaron da aka sa don kula da yankin kusan kashi uku na sojoji sojojin ba waɗanda ba su je suka labarta mu abin da ke faruwa ba sai su ce ba ba su umarni ba matsala ita ta harzuka su suka zo tsara hanyar ba mai wucewa da gwamnati ta san halin da suke ciki kuma ta kawo musu ɗauki dan yanzu haka shi kan shi mai martaba Iliyan Bangudu ya zo duk kwantar da hankalin jama'an nan su jayi akan hanya dan baki da za su wuce su wuce sun ce wallahi ba za su daga ba. Na tuntubi kakakin da na yan sanda. Akwai mutanen dinga waɗanda suka fito suka dantse hanya kamar yadda suka kai satin da yayi abu kuma abin da muka dauka abu ne na kokarin kawo ta da tsaye da kuma tayar da hankali da kuma ainihin gina ma mutane masu siya masu bin hanya suna wucewa so shi yasa mu kuma rundunar yan sanda muka je muka yi kokarin ganin cewa sun watse halin da ake da yanzu an watse su kuma an buɗe hanya mutane suna ci gaba da wucewa da wani tashin. SP Shehu kyalin kakakin rundunar yan sandan jihar Zamfara. Sani Shahab shi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. Daga jihar Zamfara kuma sai Maiduguri babban birnin jihar Borno inda rundunar 'yan sandan jihar ta kame wasu mutane goma da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban ciki har zargin fashi da zamba cikin aminci da kuma safaran miyagun kwayoyi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya haɗa mana. rundunar 'yan sandan jihar borno ta kame wasu mutane guda goma da ake zarga da aikata laifuka daban-daban da ya kama da na fashi da zamba cikin aminci da kuma wasu da kame da tabar wiwi mai yawan gaske rundunar ta ce waɗannan mutane sun kware ne da fashi a inda ake ciran kuɗi da ake kira pos inda sukan biyu irin waɗannan wurare su kuma yi amfani da makamai su kwace kudaden waɗannan mutane da ke aikin pos ta ce wasu su kuma kan je bankuna ne daga sa ido kan wanda suke ciran kuɗi a bankuna wanda sukan bi su a baya su kuma yi yadda za su yi don satan kudaden da mutanen suka karba kwamishinan 'yan sandan jihar borno bello makoshi ne da ya bayyana haka ga manema labarai wanda ya ce waɗannan mutane sukan gudanar da irin wannan aika-aika na a jihar borno da ma wasu jihohi da ke arewacin najeriya sba da ɗaukon dai shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno da kuma samun labarai jawabi a madadin kwamishinan 'yan sanda. The suspects were trailed and arrested by crack operatives at different cities, namely Meduguri and Jalingo in Taraba State. They equally confessed to carrying out these dastardly acts in Kano, Abuja, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Jos, Yola, Damaturu. Ya ce jami'an 'yan sanda na crack ne suka bi waɗannan mutane so kuma kama su a biranen Maiduguri da Jalingo da ke jihar Taraba sun kuma amsa cewa sun aikata wannan aika-aika a jihar Kano da garin Abuja. abuja da sokoto da zamfara da jigawa da jos da kuma da maturu ya ce an kuma kame wasu motoci guda biyar da suke aikata wannan aika-aika da su da wasu abubuwa da suke amfani da shi wajen balle mota rundunar ta kuma kame wasu mutane guda biyar da suka balle wata mota a sakatariyar musa usman da ke cikin mai maiduguri inda suka kwashe naira miliyan ashirin da uku wanda kwamandan rundunar yan sandan da ake kira oc crack sp ibrahim muhammad ya mun karin haske game da waɗannan mutane game abin da ke cewa a yanzu haka za masu bakwai ne yanzu biyar yana hannu da abin da kowa ya samu da ikon allah mun dan samu cikin kudin na wasu sun dawo da nasu ba samu duka ba dai akwai wanda dama asalin wanda ana tuhuma shine da kudin lion share a yanzu haka na 23 million na secretariat out of that 23 we have recovered 12 million akwai wani kuma wanda an cire a hanyar nuj wannan 2.5 wa wasu loki muka amfani da nan kuma muka samu kilo muka kama su kuma 2.5 eh, mun kama wanda ya yi kuma kudin kuma an dawo da shi an kuma ba mu damar yin magana da waɗannan mutane da ake zarga wanda a kasarinsu suka amsa su suna mai cewa a kake da zama a kaduna to me kaka mai duguri eh tare da wasu abokan mu kan su sa ka kawo kana saboda mun yi aikata ba daidai ba kamar na me kenan mun dau kuɗi a mota nawa kuka duka eh miliyan 23 ni dai kira na kawai akai dan ni ban ba ma ban taba zuwa ba ma ban san gari ba daga Kaduna ka kira ka zo a'a tare muka zo sun barna a gareji a zaune to bayan sun je sun dau kuɗin suka kira ni muka hadu muka gaskiya duk ban san rabo hmm? duk ban san su ba yawancin su ba yawancin su eh, amma ku nawa ne zaka yi san adadin ku ai kuɗi ne ko biyu ko uku gaskiya sun kai su takwas ne to fashe gilashin mota aka kira ka a bude ta aka aka mota a kulle kuna da wani dabara da kuke ne ku bude a ni dai da zo na tare sun gama komai mm. aka bi aka naka shiya kuma no aka ɗaya maka miliyan hudu miliyan 3 a bagawar to ga canci an kamo kai saboda alaka da sai da wiwi ko eh wannan haka ne ba ƙarya bane ba ƙarya bane an kama ba na saidawa eh to me alaka ciki wallahi ajiya ne bane wannan sai za ta gurfanar da dukkanin waɗannan mutane a gaban kuliya zaran ta kammala bincike a kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Bari mu rufe taskar rahotannin nama a jihar Kano inda hukumar hisba ta haramta amfani da mutum-mutumi da masu sayar da kayayyaki da kuma teloli suke yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mu Baraka Bashir ta haɗa mana. Shugaban hukumar ta hisba Muhammad Ibn Sina ya ce amfani da mutum-mutumi wato manik ya saba wa dokar musulunci. Shugaban ya ce tuni ma'aikatar hukumar za su fara safarar duk wanda aka kama ya saba doka. akan haka ne muka zanta da wasu masu shagunan sayar da kayayyaki na yadda suka karbi wannan sabon doka muna fa democracy country ne ba kawai muna wata kasa ta musulunci ko wani abu ba an ba mu kafa da in ba ka kasa kayanka da wannan abun ba to da me ake so a sama suke so karate sunana abubakar aliyu abubakar magana ta allah wannan abu ni bai ma mun daɗi ba ma faɗan da ake saboda mu magana ta gaskiya ita kanshi kanshi ne ma jihadi ne mutum yana iya yin sakan da za a yi rufa kansa asiri da ɗan uwansa. Shubuwa ta shigo ciki don gaba ɗaya bai ba. Ga abubuwa san wa'in da ma ya dace a dakile su amma sai akan bebi wai bebi roba waya. A haka kwastoma muke samu muke ɗan cin abinci suke shigowa an sun gani sun gaya musu ne tukunna za su. Duk wani abu da mu bayan addinin mu ne. To duk wani abu da zai zo daga baya. Addinin first sannan wani abu kuma kafin wani abu daban ko ta mawara a ba wani abu ne Allah da wani abu ne sha wani tela Junaidu Abdullahi da yake amfani da mutum mutumi wajen tallata hajarsa ya ce ba a yi wa teloli adalci ba gaskiya ba mana adalci ba a ce a matsayin mu na teloli saboda wannan shine ake display din kayan da aka dinka most especially idan customer suka zo wucewa za su iya sanin shago ne na dinki amma idan baka yi displayin kayan ka ba bayan da za a yi su zo har su ga me kake dinka saboda ba zai yi ka dinka kaya ka nade su ka sasa a cikin jaka ko kuma ka sasa cikin drawer ba koya hakan zai shafi tattalin arzikin masu irin wannan sana'a farfesa mustapha muktar na sashin tattalin arziki da ke jami'ar bayar ta kano ya ce zai kawo canjin yanayin tallar kayayyaki da teloli da masu shaguna suke yi akan tituna da kuma hanyoyi a na biyu kuma zai kawo musu raguwar masu saye kayayyakin saboda ba su tallata su a waje sun gani ba na uku kuma wannan zai janyo musu raguwar ah, ciniki da kuma riba da suke samu amma karamin zango. Shugaban hukumar ta Hizban ya ce idan masu shaguna za su yi amfani da mutum mutumi ba tare da yana dauke da kai ba babu laifi idan mutum mutumin yana dauke da kai a tare da shi ma'ana yana da siffar mutum ya saba doka. Shari'a ta addinin musulunci ta haramta kafa goma ka irin waɗannan da kuma abin da ke kiransa tamafil shine hoton cikakken hoto na ɗan adam halitta. shi yasa muka ce ko da a wurin teloli ne ko da a shaguna ne in dai har da kan a ciki halittar gaba daya amma da za a bashi sangalarin sa a cire kan to shi wannan babu wani abu don haka mu ma magana da muke yi na wanda aka cire aka bar shi da kansa ne idan maniki din babu kai ko da da sa ta mutum ne babu ba ko yi wannan ba eh, ba za mu hana wannan ba sai da shi kuma idan yana bayyana wuri wanda yake nuna tsiraici Ibn Sina ya ce duk wanda aka kama da karya doka za a kwashe maniki din wato mutum mutumin daga shagonsa za a kuma hukunta shi baraka bashir muryar amurka daga kano a Najeriya. sai kuma rahoto na musamman inda a yau wakiliyarmu zainab babaji ta nazarin illar rikicin boko haram a rayuwar al'umma Dubban mutane ne suka ɓace a Najeriya tun shekaru kusan goma sha biyu da ƙasar ta samu kanta a bala'in tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram da sauran rikice-rikice a ƙasar. Tashin hankalin da al'ummar musamman yankin arewa ta gabashin Najeriya suka fuskanta ya yi sanadin bacewar mutane da dama walau waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu don neman mafaka ko waɗanda aka kashe ba tare da an sani ba ko ma waɗanda jami'an tsaro suka kama ba tare da iyalansu sun san inda suke ba. Sautari hukumomi a Najeriya ba sa fitowa ƙarara su bayyana adadin mutanen da suka ɓata da kuma irin ƙoƙarin da suke yi don gano su lamarin da ke ƙara haddasa baƙin ciki a zukatan sauran iyalan nasu. A cewar Dr. Chris Kwaja da ke wakiltar nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Ɗinkin Duniya, batun bacewar mutane har ma da jami'an tsaro lamari ne da gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kansa. Muna ganin ana binne mutane wanda sun mutu muna ganin mutane a asibiti wanda sun samu rauni amma akwai wasu kuma wanda sun bace ne ba sai inda suke ba ta dalilin ko lokacin yaki ko kuma wani abu dai na tashin hankali kuma gwamnati bata iya ta nuna ma iyalin irin wayannan mutanen da cewa o wayannan mutanen sun bace mun same su ko kuma a'a an kashe su ne ga gawakinsu an binne a nan kuma kar a manta cewa idan muna maganar mutanen da sun bace har da yan jami'an tsaro akwai jami'an tsaro da yawa wanda an tura su adamawa yobe borno ko kuma gefen chad da cameroon ko niger da yawan su ba iya an same su ba idan ka shiga barikin sojoji ko police ko air force za ka sami irin waɗannan damuwa. Wato a Najeriya ba irin hukuma ko kuma waɗanda ke gudanar da irin wannan bincike na sanin waɗanda suka ɓata. Ya kamata a ce a hukumar kidayen mutane a kasa wato National Population Commission. Eh. Ita ce da wannan aikin. Hmm. National Population Commission da muke magana hmm. ba nuna mana ma jama'a cewa tana da irin wannan tana wannan binciken ba. Ya kamata a ce a jihohinmu yau da kuma karamar hukumominmu da muke da su a kasar nan a bude rejista. Rejista ne wanda za a gaya ma mutane yan abuwa iyalai cewa idan ka sani ko kin sani cewa kana da wani da ana nema ba samu ba ku zo ku ba da suna ku kuma ba da hoto rajista din nan wanda gwamnati za ta bude. Dr. Chris Kwaje kenan mai bincike kan harkokin tsaro a cibiyar nazarin tashin hankali da zaman lafiya a jami'ar Modibo Adamawa da ke Yola, kuma wakilin nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Dinkin Duniya. Da daman iyalai sun kasance da rauni a zukatansu saboda 'yan uwansu sun ɓace ba tare da hukuma ta kula da halin da suke ciki ba. Wata mace da mijinta ya bace a shekara ta 2014 da ta bukacin sakaye sunanta ta shaida min irin halin da ta samu kanta da 'ya'ya uku kuma a lokacin tana da ciki. A ya fita da shi da wani memban church namu ne za su je wani church namu da yana wani kauye da tafiyan su ba mu sake mun ji labari ba mun zo da yamma muna ta nema lokaci da ya kamata su dawo ba su dawo ba. To a lokacin kuma wancan kauyen wuri ya rikice ana ana magana cewa a boko haram sun shiga domin mutane na ta guje-guje a wurin to da hakan ya faru tun daga lokacin muka fara nema mu report ma a gwamnati tun da mun kai police station to daga baya dai an zo ana gaya mana ba mu samu asalin kwararren a cikin bayani ba amma ana gaya mana cewa wani soja ya zo ya kira da cewa ya an ga gangan jikinsu da id card na mai gidana wato na kwaston shi a aljihun shi da driving license nashi daga hakan dai an zo daga baya ana kiran numban shi sojan saboda a tabbatar a gane ta ina ne mene abin ya faru ba a samu ba to tun lokacin da ya bace wani hali kuka shiga ai rayuwa bai yi mana sauki ba an ce in ka dogara ga ubangiji na gode ma logical seminary suka ce in rubuta application eh, ina clean a wurin kuma taimakon Allah ta wurin mutane individual daban-daban wayanda za su ji labari su ji wani ya ɗan ɗauki dubu ɗaya ya ce ga shi wani ya ce ga wannan a lokacin da na je court domin in nemi affidavit na karban benefit na mai gidana a bank wato ya zama aka ce mini wai a kudin da yake account bai kai 200,000 ba. Hmm. amma waɗanda suke aiki a kotu sun sake sun ce mini sai na ba su 10% na wannan kuɗi da yake bank na ce za a yi yaya da shi wai za a ba ma gwamnati wanda ya nuna mana cewa to gwamnati ba sa taimakawa ban sani ko gwamnati sukan ɗauki statistic na mutanen su wanda abubuwa nan ya faru da su haka ko sukan ɗauka ban sani ba to ba in ba ma ɗauka ba yaya ne ma za a yi a taimaka. Mm. shi ma abdullahi yakubu da ke sai da motoci a jos Lagos. Ya ce tun bayan da jami'an tsaro suka kama yaran su biyu da suka sai da wata mota wanda daga baya aka yi amfani da motar wajen tada bom a Jos. a shekara ta 2014 ya ce har yanzu ba su da bayanin ko yaran na da rai ko sun rasu. To tun daga nan kamar za a ba da bayanin su a da aka kai su Abuja. To daga nan kuma wata rana da na je aka ci ai ba su a nan. Ban da suke ba. Kai har na shigar da kara a Federal High Court. Federal High Court sun ce a sake su ba su da kes. Yanzu nan ba mu san inda suke ba. Yawwa kuma matan su suna nan ba su gan su ba. Mu ma ba mu san ma inda suke ba. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross tana gudanar da aikin binciko waɗanda suka bata a wasu lokatai ma takan sada waɗanda ta samu da iyalansu. Kakakin kungiyar Red Cross a Nigeria Aliyu Dawobe ya ce suna aiki a wuraren da aka samu tashin hankali kuma suna wayar wa jama'a kai kansu ba su rahotanni kan waɗanda suka bace. Aiki ne da muke yi ba kawai a nigeria ba saboda haka muna da wannan experience din na cewa duk inda ake yaƙe-yaƙe da fitintinu da rigingimu da tashe-tashen hankula za a sami 'yan uwa da za su rabu saboda haka muna da wannan sani saboda haka kullum mukan yi kokari mu ga yadda za mu yi mu taimaka mu babu da namu gudunmawar domin su iya samun haduwa ko kuma saduwa da iyalansu da suka rabu da su. Kimanin mutane nawa ne kuke da adadin sun bace a Najeriya dalilin rikice-rikice? karshen shekaran da ya gabata a nahiyar Afirka gaba ɗaya ana da kididdiga ta misalin mutum dubu arba'in da hudu da suka bace Wannan ƙasashe sun shafi kamar mu Najeriya, Democratic Republic of Congo da dai sauran kasashe kamar su Kamaru da sauransu. Dukan aka haɗa wannan kididdiga shine ya bamu mutane dubu arba'in da hudu najeriya tana da mutum dubu ashirin da uku waɗanda suka bata ake kuma neman su a nan arewa maso gabashin najeriya wannan yana nuna cewa najeriya tana da kusan kashi hamsin bisa ɗari ga waɗanda suka bata a ƙasar afirka ko nahiyar afirka gaba ɗaya wannan yana ɗaya daga cikin kididdiga mafi girma da muka samu a duniya gaba ɗaya da ƙyar ka gani a shekara mun iya sa da mutane da suka kai ɗari da 'yan uwansu saboda matsalolin da ake fuskanta bambanta wasu sun tashi daga Najeriya sun koma kasar Kamaru wasu daga Kamaru sun shigo Najeriya haka kuma Chadi da Niger. Ta wace hanya ne iyalan da yan uwansu suka bace za su iya tuntubar? Kungiyar mu ta Red Cross ta kasa da kasa tana da lambar waya na tarho. Lambar wayan tarhon ita ce eh, sifili takwas sifili sifili biyar sifili sifili sifili eh, hudu sifili sifili sifili. Wannan lamba eh, abinda bature ke kira toll free ne ana iya kira ba tare da wanda ke kiran zai biya kuɗi ba. Masa Masana na cewa samar da hukuma da zai rika bincikowa da sanar da iyalan waɗanda 'yan uwansu suka ɓace zai taimaka wajen kwantar musu da hankali da hana wasu wasunsu shiga ayyukan ta'addanci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To an gaishe ku duka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Juma'a Assalamu alaikum da fatan ana cikin koshin lafiya. Bayan haka yanzu dai batun gasar kwallon kafa na kasashen turai ya zo gabar kwata final da za a fafata a kasashen takwas a bayan da aka yi waje road da kasashe takwas. kasashen da za su fafata a kwata final din da za a gudana a ranakun juma'a biyu ga watan yuli da kuma uku ga wata sun hada hadda switzerland da espanya sai kasashen belgium da italiya sai kuma ranar asabar uku ga wata kasashen da za su gwada kwanji akwai czech republic da kasar denmark sai kuma kasar ukraine da ingila ana sa ran za a buga panel na farko a ranar talata shida ga watan yuli yayin da kashi na biyu na semi panel din za a yi shi ne a ranar laraba bakwai ga wata sannan kuma za a buga wasan karshe a ranar 11 ga watan idan allah ya kai mu a wata sabuwa kuma zakarkurin tsofin yan muza ta mola na kasar najeriya da na wasu kasashen afirka sun tuna baya inda suka kece raini su da club din old timers na jihar bauchi a filin wasa na abubakar tafa balewa da ke birnin bauchi kaɗan daga cikin tsofin 'yan wasan akwai su garba lawal daniel amokaci jeje okocha tsakanin uwanku tariba west akwai elhaj diop da kuma fadiga dan kasar senegal da kuma apia daga kasar ghana har ila yau akwai tijjani babangida celestine baba yaro da dan uwansa emmanuel baba yaro an dai tashi wasan ne da karkarun tsofin 'yan wasan muzdaleda na kasashen afirka sun ci na all timers na bauchi da ci biyu da nema yanzu kuma za mu duba batun cika alkawarin da gwamnatin najeriya ne ta yi da baiwa 'yan kwallonta da suka ciwo kofin duniya na olympic a shekarar 1994 tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kawar najeriya alhaji sani ahmed toro ya ce da shi da marigayi emeka mai ruwa su ma sun cancanci da ba su kyautar gidajen ya kuma taya 'yan wasan samun wannan kyautar gidaje sannan ci gaba da cewa. sunana honorable sani ahmed toro secretary general na nigerian football and chief executive from 1993 up to may 1999 alhamdulillah ai tun na wannan lokacin an yi ta kokari su 'yan wasa an ce musu su kowa ya zabi garin da yake so in ka zabi garin da kake so ka bi to 'yan wasan ma wannan lokacin saboda suna kasan waje suna da kuɗi ba su damu da gidajen ba sai yanzu ne kuma da suka dawo babu kuɗin shi ne suke ta maganan gidajen su ina ɗaya daga cikin da ya kamata a can sunana na ciki wanda da naga wannan abu na tura da ni da marigayi samson imeka imeruwa wanda dole ne ya kamata a bamu inda ba a yi nasara ba da a lokacin mu na farko guda biyu nan da za a kora saboda haka wannan abu daidai ne kuma yan wasan nan ya kamata duk lokacin da shugaban kasa ya yi alkawarin zai yi abu to su bi sau ba su bari a lokacin wai dan ba suna da kuri ba su damu ba yanzu sun zo suna ta nunawa kamar cewa gwamnatin tarayya ne ko hukumar wasan kwallon kaba ba ta cika alkawari ba ba haka bane ina so in tabbatar muku cewa cewa laifi ne nasu wanda ba su damu da gidajen ba a wannan lokacin. Yanzu ku kun hakura kenan sunan ku kunce bai fi. ko course ya yasa ma na tura wa garba shehu na tura na tura su yawo garozo na tura musu cewa kada a manta dole fa ina ciki dole ya kamata iyalan Samson Emeka Emero ya komodo su ma suna ciki ya kamata mu ma mu kasance muna ciki mu ma a bamu wayannan gidaje. To da fatan hukumomi a Najeriya da suka hada da na kwallon kafa za su ji wannan kuka da shi tsohon sakatare janar sani ahmed turu ya yi a madadin shi kansa da samson emeka Umeruwa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To masu saurare da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rubutu. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni har ma da yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar imel ta sashen Hausa at voanews.com ko kuma sake sauraron shirin namu a shafinmu na intanet voa yanzu a madadin Muhammad tafis Baballe da ya gabatar da labarai da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri. Alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.